alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa da ku a wannan masallaci na Bilal bin a wannan birni na Katsina a wannan rana wacce ita ce ranar Asabar uku ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da tara wanda ya yi daidai da ah, sha tara ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas bayan ruwa na musa kamar yadda ya fara ah, kamar yadda muka taru a wannan majalisa ne albarka mun tare ne domin gabatar da tafsirin alkur'ani wanda aka saba yi a majalisai da yawa waɗanda ake yi domin samun albarkacin ramadan kasancewa wata ramadan wata ne wanda yake mai albarka wata ne na alkur'ani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wata ramadan ya zama wata na alkur'ani wanda kuma wannan yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam da mala'ika jibrilu sukan zauna domin su yi mudarasa karatun alqur'ani kuma kamar yadda ya zo mala'ika jibrilu kan zo su yi wannan karatun alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wa sallam har ma shekarar da zai bar duniya wannan sa aka samu al'adu musamman a kasashen afirka da kuma wasu kasashen wanda ake fassara alkur'ani a lokacin da mutum yake azumin watan ramadan saboda kasancewa watan ramadan wata ne na alkhairi wata ne da ake buƙatar a yawaita ayyuka waɗanda za su kusantar da mutum zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala a najeriya waɗannan majalisai na alkur'ani kamar yadda wasu masana yi suka faɗa sun faro tun daga wajajen shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku bayan haihuwar annabi isa wato kwatankwacin shekaru ɗari bakwai da wani abu kenan kamar yadda wasu masana tarihin suka faɗa tun zamanin sarkin kano ya ji a lokacin da ƙabilar gwanga ta zo najeriya tun a lokacin aka fara irin waɗannan majalisai waɗanda ake gabatar da tafsirin alkur'ani waɗannan majalisai da aka kafa waɗanda ake gabatar da tafsirin alkur'ani idan ka kalle su da kyau za ka ga cewa majalisai ne a jumlace suna da kyau sosai kasancewar hanya ce da za a shagalar da mutane wajen amfana da karatun Alƙur'ani yadda ya kamata amma kuma a lokuta da yawa za ka iya ganin cewa waɗannan majalisai za ka ga cewa tana buƙatar a sake saisaita su yadda ya kamata kasancewa alƙur'ani littafi ne wanda yake mai girma littafi ne wanda ya bambanta da ragowar littattafai wannan ya sa a cikin wannan majalisi wanda shi ne majalisi na farko a wannan majalisi na tafsirin alƙur'ani a wannan masallaci na bilal bin raba, za mu bayani a taƙaice game da sharɗan da ya kamata wanda zai fassara alfahani ya zamanto cewa ya siffanta da su da kuma takatsantsan da ya kamata mutum ya yi wajen fassara ayoyin alfahani babu mamaki hakan ya sa kowa ya ƙara ganin abin da ya kamata abin da kuma ya dace malamai waɗanda suka yi bayani kan usulun tafsir da kuma tafsirin alfahani sun yi bayani game da sharuɗa wanda ya kamata ya zamanto cewa wanda yake bukata ya fassara alkur'ani ya cika duk da kasancewar fassara alkur'ani alkhairi ne mai girma kuma wani abu ne wanda mutane suke yi domin ibada da kuma neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala akwai wata latta da za a yi a zariya wanda iya ƙwaryar zariya kawai dan abin da aka dan fara dubawa an samu majalisar tafsirai a cikin zariya kawai wanda sun kai guda saba'in da wanda wannan an ɗan yi somin taɓa ne kafin a gama tattaro a majalisar tafsirai wannan ya sa za mu ga cewa tabbas akwai abubuwa da yawa na haɗari da suke faruwa a irin waɗannan majalisai waɗanda za ka ga cewa wasu ma sukan yi amfani ne da kasar jiki daga nan kuma su fassara alkur'ani duk da cewa kuma yin tafsirin alkur'ani a kowanne majalisi ba abu bane da ya waje ba ba ma abu bane rabi ta mutahati balle ya kasance wasu sun saka kansu cikin haɗari malamai sun yi bayani cewa daga cikin sharuɗan da ake buƙata mutum ya zamanto ya cika kafin ya fassara alkur'ani yana da kyau ko kuma ya waje ya zamanto cewa mutum ya san yaren larabci kasancewa alkur'ani balarabe ne kuma allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta shi da larabci a gurare da yawa kamar a cikin suratu shu'ara allah subhanahu wata'ala ta'ala yana cewa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin allah subhanahu ta'ala ya saukar da shi ne a cikin zuciyarka don ka yi gargaɗi ya saukar da shi ne da harshe na larabci Allah yana cewa a cikin suratu Yusuf inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun mun saukar da alqur'ani ya zamanto yare ne wanda yake balarabe don ya zamanto cewa kun hankuta a ayar farko ko kuma ta biyu ta cikin suratu fuskilat Allah yana cewa hami kitabun fuskilat ayatu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun Allah subhanahu Ta'ala ya sanya alqur'ani ya zamanto a littafi ne wanda aka rarraba ayoyinsa kuma aka zama da shi balarai yana daga cikin abubuwan da zai baka mamaki a irin waɗannan majalisai na tafsirai za ka ga mutum ba zai iya maka jumla guda biyu na larabci ba amma idan lokacin tafsirin alkur'ani ya yi sai ka gan shi yana fassara alkur'ani kaga wannan yake nuna akwai haɗari ya lokuta da yawa za ka ga inda a ce za ka ba wa mutum waƙar imrul kai ko ka ba shi waƙar aisha ko ɗaya daga cikin waƙoƙin larabawa ko waƙar mutanen biyu wanda suka zo daga baya-baya ka ce ya fassara zai iya ce maka baya fahimtar wannan waƙa amma abin mamaki shine za ka iya ganin ta ya zo da alƙur'ani yana fassarawa idan watan azumi ya zo kaga wannan yana daga cikin mushkiloli ne? yana da kyau ƙungiyoyin addinai ƙungiyoyin addinai gaba ɗaya tun daga izala da ɗariƙa da duka gaba ɗaya yana da kyau ya zamanto an wayar da kan majiyarsu gaba ɗaya su sani cewa ba shi daga cikin wajibi cewa dole sai kowanne majalisi an fassara alƙur'ani wannan yana daga cikin abubuwan da yake jawowa ana samun waɗanda ba su cancanta ba yana daga cikin sharuɗa waɗanda ake da bukata kafin ya zamanto cewa an fassara alkur'ani shine wanda zai fassara alkur'ani ya zamanto ya san wani ɓangare na ilimin ƙira'o'i saboda akwai ayoyi da yawa na alkur'ani waɗanda ba za su fassaro yadda ya kamata ba sai idan mutum ya koma wasu ƙira'o'in waɗanda allah subhanahu wataala ya zamanto cewa ya saukar yanzu misali idan muka ɗauki abin da yake da alaka da yanke hannun barawo Allah subhanahu wataala a cikin suratul ma'ida yana cewa was-sariqu faqtu aydiyahuma da barawo da kuma barawniya ya Allah subhanahu wataala yake faqtu aydiyahuma ku yanke hannayensu wannan ayar ba ce mana bayanin yadda za a yanke hannun barawo ba ba ce mana bayani da wannan hannu za a fara ba amma idan ka koma wata kira'ar za ka iya gane irin yadda za a iya yi a hannun barawo ne idan ka koma kira ibn mas'ud yana karantawa wasariqu wasariqatu faqau aymanahuma mana da barawo da barauniya ku yanke hannunsu na dama kaga da yace huma za mu fahimci abubuwa guda biyu a cikin wannan kira'ar na farko za mu gane cewa ana yanke iyanan ne inda an ce ya a lugar larabci abin da ya fi zuwa shi ne daga nan gurin zuwa nan inda ake cin abinci ake kuma yin mukafaha da shi na biyu abu na biyu shi ne za mu fahimci cewa dama ake fara yankewa ba za a yanke hagu ba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yana cewa hafizu ala salawati was salati rusta ku kiyaye salloli kuma ku kiyaye sallah ta tsakiya me ake nufi da sallah ta tsakiya shi ma wannan sai mun koma zuwa kirawo shi za mu iya gane menene ma'anar sallah ta tsakiya akwai kira'an na Aisha da Hafsa duk da kirawo ne shaza amma ana amfani da su wajen fassara alkur'ani inda suke karantawa hafizu ala salawati was salati musa salatul asr mana ku kiyaye salloli da kuma sallar tsakiya salatul asr kaga sai ya fassara da cewa sallah wacce take ita ce talatar la'asar ita ake nufi da talatin ba. akwai kirawoyi da yawa waɗanda waɗannan kirawoyin suna zamantowa tafsiriya game da wasu ayoyin na alkur'ani waɗanda ba za su iya fahimtar su tashi ɗaya yana daga cikin abubuwan da malamin tafsiri yake bukata kamar yadda malamai suka faɗa shine ya zamanto cewa ya ta ilimin aƙida akwai ayoyi da yawa waɗanda ba za su iya fassaruwa ba idan ka koma zuwa ga ilimin akida ka san shi yake kamata ba Allah madaukakin sarki a cikin suratul mujadala yana cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard baka gani Allah ya san abin da yake sama ya kuma san abin da yake ƙasa sai ce ma yakunu min najwa talatati illa huwa rabi'uhum babu inda zaka samu mutum suna ganawa a Allah subhanahu wa ta'ala ya zama shine na hudu ba za a samu mutum biyar ba a ce Allah ya zama shi ne na shida ba za su zama ƙasa da haka ko mafiya yawa ba ba ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zama yana tare da su ne da ake nufi da cewa Allah yana tare da waɗanda suke ganawa ana babu yadda za a yi ka fahimci wannan dole sai ka koma zuwa ilimin aƙida ka ga abin da malamai suke nufi kaga anan gurin ana nufin Allah subhanahu wataala yana tare da su da iliminsa amma ba a nufin cewa Allah subhanahu wataala yana tare da su da jikinsa ko wani abu makamancin haka kamar yadda ya dace da kamar yadda ya zamanto cewa ya dace da girman Allah subhanahu wataala da kuma matsayinsa hakanan da Allah subhanahu wataala yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qalat yahudu yadullahi yadullahi mabrura gullat aydihim yace bal yadahu mabsuutani yunfiqu kayfa yasha kaga cikin wannan a cikin wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa yana da hannaye guda biyu waɗanne irin hannaye Allah subhanahu wa ta'ala yake da su sai idan mutum ya koma zuwa ka ilimin aƙida sannan zai gane waɗanne irin hannaye Allah yake da su inda a ilimin aƙida annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana cewa wakilta ya dangi yamin Allah subhanahu wa ta'ala hannayensa duka guda biyu dama ne saboda haka yanzu Allah subhanahu wataala ayoyi guda bakwai a cikin alkur'ani ya tabbatar mana da cewa yana ya daidaita kan al'arsinka ta yaya daidaita ya ake niki da daidaito kaga idan ka koma ilimin aƙida za ka zama ganar imam malik inda aka zo aka tambayi imam malik menene ma'anar allah ya daidaita kan al'arshi sai imam malik ya ke cewa alistuwa wa ma'lum wal kayf majhul al alistiwa wa ma'lum wal kayf majhul mana yadda allah ya daidaita mana abinda ake nufi da daidaito a larabci kowa ya san shi amma wal kayfu majhul amma ya ya daidaita wannan wani abu ne wanda babu wanda ya sanya hakikanin sannan kuma ba a san magabata suna tambaya akan shi ba a daga cikin abubuwan da mutum yake bukata wajen kafin ya fassara alkur'ani yadda ya kamata shi ne, mutum yana bukata ya san asibabin nuzul mana sabubban da Allah subhanahu Ta'ala ya saukar da ayoyi saboda su akwai ayoyin alkur'ani waɗanda suka sauka haka kawai ba tare da wani sababi ba misali akwai kuma ayoyin da akwai sabubba waɗanda suka sa suka sauka alwahidi ɗaya daga cikin waɗanda suka yi littattafai a kan wannan babi na asibabin nuzul yana cewa sanin asibabin nuzul yana daga cikin abubuwan da za su taimaka wajen mutum ya gane tafsirin alkur'ani hakanan kuma ibn da ibn shi ma yana cewa bayanu sababin nuzul tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anar qur'an sanin dalilin da ya sa aka saukar da aya hanya ce da za ta taimaka wajen ya zamanto ka fahimci alkur'ani yadda ya kamata akwai misalai waɗanda suke tabbatar da haka Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul baqara yana cewa walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa da gabas da tsakiya duka na Allah ne da gabas da da rana da kuma yammaci duka na Allah subhanahu ta'ala ne fa aina ma tuwallu fa samma Allah duk inda kuka fuskanta to nan Allah ce kaga a zahirin wannan aya idan ka kalli gundarinta zai nuna maka cewa duk inda ka kalla idan za ka yi sallah to ba ka da matsala kuma sallar ka ta yi amma idan ka koma zuwa ga sababin nuzul na aya to za ka gane cewa lallai wannan sababin nuzul ɗin shi zai taimaka maka wajen fahimta abin da aya take ne shi ne wannan ayar ta sauka ne a lokacin da mutum yake yin tafiya mutum yana cikin tafiya yana cikin daji ya rasa inda gabas take koyan ba to a lokacin ya halatta a gare shi ya yi istihaji ko ina ya kalla tallata ta yi kaga idan baka san sababin nuzul ba wannan zai taimaka maka wajen ya zama to cewa ka samu matsala a lokacin da za ka fassara wannan aya misali na biyu shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna safa wal marwa min sha'irillah faman hajjal baita ta mara. fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim kaga a cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki yana cewa da safa da marwa ayoyi ne daga cikin safa da marwa ayoyi ne ko kuma alamomi ne daga cikin alamomi na guraren ibada da kuma bauta ga Allah don haka duk mutumin da ya hajji ko kuma ya umara to babu laifi a gare shi idan ya to cewa ya yi dawafi tsakanin safa da marwa urotu bin zubair ya tambayi na aisha cewa a ku Allah da ya kore cewa babu laifi wannan yana nuna cewa kenan a dawafi tsakanin safa da marwa ba wajibi bane tunda duk abin da aka ce babu laifi a urfi na shari'a yana nuna cewa in kai ba matsala amma ba kai ba baka da matsala sai take ce masa a'a la ya bin ya kada ya uwata ba haka abin yake ba take nuna masa cewa ai abin da ya faru shine a da can akwai gunki wanda ake ce masa isa wanda yake akan dutsen safa akwai kuma wani gunkin da ake ce masa na'ila wanda yake akan dutsen marwa saboda haka bayan musulunci ya zo an gusar da wannan gumakan amma wannan ya sa wasu daga cikin musulmai ba sa so ya zamanto cewa sun yi dawaci tsakanin waɗannan a dutsunan guda biyu da haka shine Allah subhanahu wataala sai ya saukar da wannan aya kaga wannan shi ma in mutum ya zo fassara wannan ayar in bai koma zuwa ga wancan sababin nuzul din ba zai iya fassara wannan ayar ba yadda ya kamata ba yana daga cikin abubuwan da wanda zai fassara alkur'ani yake bukata shine ya zamanto ya san annasu wal mansu ayoyin qur'ani akwai waɗanda an goge su an daina amfani da su wasu malaman tafsirin sun kai waɗannan ayoyin da suka goge da waɗanda aka goge zuwa ga ayoyi 66 waɗanda kuma wasu suna nan har yanzu ana karanta su in mutum bai san wannan ilimin ba bai kuma san waɗannan ayoyin ba zai iya fassara wa mutane aya ya kuma yi musu bayanin ta alhali an daɗe da daina amfani da ita misali yanzu Allah madaukakin sarki a cikin bakara yana cewa yi na wallazina yutawaffawna minkum wa wasu iya talle li azwajihim mata'an ilal haule ga ghayra ikrah kaga wannan aya tana nuna cewa idan mace mijinta ya mutu to za ta mai idda ta tsawon shekara guda wanda kuma wannan ayar tana nan a cikin alkur'ani ana karanta ta amma kuma an daina aiki da ita akwai ayar da a tartibi na mushafi sai ka fara karanta ta kafin ka je ita wannan da aka goge din ita ce kuma wacce ake aiki da ita ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wallazi na yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wacce a cikin wannan ayar aka tabbatar da cewa idan mace mijinta ya mutu za ta yi idda ta tsawon wata hudu da kwana goma wannan yasa kamar yadda aka rawaito daga abdullahi dan abbas ya fassara wannan ayar. wa man utar hikmata da utiya khairan kathira inda ya fassara wannan ayar da cewa abin da ake nufi da al-hikma shi shine sanin annasu wal saboda duk mutumin da yake fassara alkur'ani bai san annasu su ba to za ka ga cewa lallai bai san ba zai iya gane alƙur'ani ba wannan yasa kamar yadda ya yi ishara da farko akwai haɗari sosai ga waɗanda suke kallafa wa kansu sai sun yi tafsiri ta yadda za su ɗauka kasa ɗin malam jabar ko kasa ɗin guni shek kumi Allah ya musu rama su duka su saurara don su zo su tafsirin alkur'ani ko kuma wani ya ɗautar jama ya dogara da ita wajen fassara alkur'ani wanda hakan zai sa mutum ya zamanto cewa ya fada cikin kuskure saboda a cikin wannan kasadin ko kuma a tarjama ba dole ne ka gane wannan ayar an goge ta ko kuma an daina aiki da ita ba ina daga cikin abubuwa da suke da mahimmancin gaske a tafsirin alkur'ani shine sanin fiɗo malaman fiqh sun ba da gudunmawa sosai wajen gano al'amuran da ke da alaƙa da sirrin alƙur'ani wanda duk mutumin da bai karanta fiqh ba idan ya zo fassara alƙur'ani shi ma na ƙasarsa zai fito a fili saboda kasancewar wannan fikihun gano shi zai zai taimaka wajen fahimta alkur'ani yadda ya kamata yanzu idan na tambaye ku farallan alwala guda nawa ne na'am guda bakwai ko ta aina aka samu waɗannan guda bakwai na'am la aina a wata aya ko hadisi kuma da kuɗi wasu ta ce to kwalin zaɓa min farallan alwalan da da wanne da wanne niyya ko ɗaya sai kuma mai wanke fuska sai na uku wanke hannu ko zuwa nan ko nawa kenan uku kenan ko sai na hudu wanne shafa kai ta sai na biya na wanke ƙafafuwan shi ne na biya na shida ba shi tuɗawa sai kuma gaggauta gawa malaman fikin sun yi cikin baɗin waɗannan abubuwan guda bakwai ne a cikin aya ta shida wata ta zuwa cikin suratul ma'ida inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faqtilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ta bari mu gani ko za mu samu guda bakwai kaga dai faqtilu wujuhakum ko ga wanda fuska ya fito haka ne waye biya ko ilal marati shi ma wancan hannu zuwa nan ya fito biyu kenan na uku wamsa bi usiko ta kai shi ma ya fito wa ko shi ma ya fito kuɗi kenan ko to ina to ina rago ukun to ina ta kwakulun na idza kuntum aka samo mi kaga a daidai iza kuntum ana aka samo niyya saboda tashin da mutum yayi da kuma azamar da yayi wannan yake nuna yana da niyya to saura addal ciccudawa ana aka samo ciccudawa fafilu ta ina ai fafilu aka ce a wani ta ina aka samo ciccudawa na sai idan aka samu cuɗawa ba shi dai ayar ba ba wajen ko juwa ko wa gina ko e eh, shi ne da ke a cikin ayar babu wajen ko babu wajen ko juwa ko wa gina ko a ina aka samu wasu sun zo su shinka amma kuma ba su faɗa abin direct ba a ina aka samu na la yakun illa biddal yawa ma'ana suka ce in za a yi cikakkiyar in dai za a yi cikakkiyar wanki abu in za a wanki abu da kyau to ba zai taɓa yi wa wasu an cuta ta to a ina ka samu alkawar shi alkawar gaggautawa ta yana aka samu shi a cikin aya a ina aka samu alkawar da gaggautawa na mana kasancewar an zo da an zo da an kasancewar an zo da farallan a jere ba wani abu da ya shiga tsakanin farallan wannan anan malaman fito suka samu alfawar to kaga idan ka karanta mujarradin aya in baka san fiqhu ba za ka iya cewa farallan alwala guda hudu ne ragowar da ke babu sanin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam yana taimakawa sosai wajen fahimta alkur'ani in mutum bai san sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya samun matsala wajen fassara ayoyi da yawa ba za su fassaru ba yadda ya kamata a wani lokaci sunar annabi sallallahu alaihi wasallam tana iya kautar da wani abu wanda zai iya zamantowa ya rikitar da mutum wani lokaci a nan sallallahu alaihi wasallam suna tare da masoyinsa na Aisha sai yake ce mata man man kusi ba uzi duk wanda aka yi wa hisabi rana alkiyama to za a mai azaba yake ce a ah, to ya za a haka gashi kuma Allah subhanahu wataala a suratul inshiqaq yana cewa fa amma man kusi kitabahu bi fa sawfa yuhasabu duk wanda aka bawa littafinsa da dama to za a mai misali wanda yake sassauka sai a nan sassalam yake cewa inna ma zalika al'arba inna ma zalika al'arba mana kawai za a ɗan bujiro da ayyukan ka ne ranar alkiyama amma tun mutumin da aka bi masa diddigi ranar alkiyama to sai ya shi kauta saboda kaga kenan wannan yake nuna maka kenan cewa wannan ayoyin da suke magana akan hisabi ba suna nufin bin kwakwaki ba wanda bin kwakwaki shi ne asalin ma'anar hisabi a larabci shi ne ma'anarta shi yasa wanda yake akawuntan ake ce mai almuhasi akawuntan shi kuma kansa ake ce mai alhisa to amma ka ga wannan ayar tana nuna cewa ba asalin hisabi a lugar larabci ake nufi ba wanda babu yadda za ka iya fahimtar haka sai idan ka koma izuwa ga suna annabi sallallahu alaihi wa sallam wani lokacin sunna tana iya to cewa ta kebanta abin da yake gamanni lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar cikin suratul an'am allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn waɗanda suka yi imani ko ba su cakuɗa imaninsu da zalunci waɗannan suna da aminci saboda haka sahabbai sai hankalinsu ya tashi suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce wa ayyuna lam yadhlim nafsahu ai cikin mu ba wanda da zalunci kan shi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai abin da ake nufi da zalunci anan shine shirka yace alam tasbu ila qawlil abd salih inna shirka la zulmun azim ba ku ji abin da bawa mana ganci ya faɗa ba inda yake cewa shirka zalunci ne wanda yake mai girma to kaga wannan mutumin da ya zo ya zamanto cewa zai fassara alkur'ani idan ya koma zuwa sunna ba zai iya fassara ta da cewa duk mutumin da ya yi imani bai cakuɗa imaninsa da zalunci ba yana cikin aminci ka hankalinsa zai tashi tunda duk cikin mu ba wanda aikata ba ya aikata saboda haka wannan yake nuna mana mahimmancin karanta sunna sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam tana bayanin abin da yake a dukkan yanzu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani zaka ga yana yawan maimaita mai aqimus salata wa atuz zakata ku kai da sallah ku zaman to cewa kun ba da zakka amma yaya za ka sallar nan yaya za zakkan nan duk ba a faɗa ba sai idan ka koma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan za ka iya fahimtar hakikanin abin da wannan aya take nufi madaukakin sarki a cikin suratul baƙara yana cewa wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuza idan kuka yi tafiya ba ku samu wanda zai rubutu ba ya halatta a yi jingina kaga wannan ayar tana nuna cewa ba a yi jingina sai idan ya zamanto a halin tafiya ne ba a yi jingina sai a halin tafiya to amma kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi mana bayani cewa ana iya yin jingina har ma a zamantakewar gida tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya ya rasu ya bar duniya ya bar a silkensa na yaƙi ya ba wani bayahude saboda ya anshi abincin da za a ci a gida kaga wannan yake nuna mana cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana iya a ƙarin bayani akan wata aya wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske waɗanda ya kamata ya zamanto cewa malamin tafsiri ya zamanto cewa ya zamanto cewa ya siffanta da su kafin ya yi tafsirin alkur'ani akwai abubuwa kuma waɗanda su kuma ladibba ne waɗanda ya kamata malamin tafsiri ya zamanto ya kula da su a lokacin da yake fassara alkur'ani wanda daga cikin waɗannan abubuwan shine malamin tafsiri ya zamanto yana da kyakkyawan niyya a lokacin da yake fassara alkur'ani mai girma kar ya zamanto babban niyyarsa kamar yadda wasu malaman tafsirin suke yi shine mutum ya samu damar da zai yi wa mutane raddi ko kuma ya samu damar da zai faɗi wani abu na kan zuciyarsa yana da kyau ya zamanto cewa mutum ya dinga tuna cewa lokacin da ya zauna zai yi tafsirin alkur'ani mai girma yana wakilta Allah subhanahu wa ne saboda yana bayani ne game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a zancensa don haka yana da matuƙar muhimmancin ke mutum ya dinga yin takatsantsan ya kuma dinga tuna cewa kar ya tafiyar da wannan ɗinsa wajen abin da yake da duniya malamin tafsiri ana yana so ya zamanto cewa ya zamanto cewa yana da kyawawan ɗabi'u saboda mutane da yawa sukan koyi a halayen malami ta fuska halayensa suke kimanta karatunsa ko kuma su zubar da karatun shi wanda da yawa wasu malaman yana daga cikin dalilan da yasa ba a ganin kima ilimin su saboda ba su da halaye yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske kamar yadda malamai suka faɗa shine malami ko kuma malamin tafsiri ya zamanto cewa yana da gudun duniya ta yadda za ka ga ba zai zamanto da gurin tafsirinsa wajen fankama ba za ka ga yadda wasu malaman tafsirin suke yi ya zamanto da wajen tafsirinsa wajen fankama da nuna fitara da kuma nuna motoci ya zama kama abin alfahari cewa kullum sai ya zamanto cewa ya canza fitira saboda a ganinsa na fasu ne mai girma fitirar da ya sa yau kafin ramadan ya kare a sake ganin shi ya sake maimaita irin haka wanda yana daga cikin abubuwan da suke jawo alfahari suke jawo kuma wasu daga cikin malaman da yawa suke zirmawa gurin da ya zamanto cewa bai dace ba annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa ma zubani ja'iani ursila fi ganamin bi afsada laha min irsil mar'i ala al-ma'i ala al-ma'i wa yake cewa kuraye guda biyu waɗanda suke tsananin yunwa ba su kuɓanna ba fiye da mutumin da ya zamanto yana da tsananin kwaɗayin a dukiya da kuma a neman ɗaukaka a cikin addininsa yana da kyau mutumin da yake fassara alkur'ani ya zamanto mai kaskantar da kai mai tausasa wa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah auha ilayya an tawadu hatta la yafkara ba'dukum ala ba'd an yi wahayi zuwa gare da cewa ku kaskantar da kai da yadda wani ba zai yi alfahari zuwa ga wani ba akwai bambanci tsakanin malami ya zama mai tawali'u da kuma ya zama to mai girmama makanta yana da kyau malami mai yin tafsiri ya zama to yana girmama makanshi yana kimanta kanshi kamar yadda malamai magabata suke yi a can baya al'aliyu bin abdulaziz al-bujani yana cewa ya kuro na ninci kan ibadun wa inna ma ra'awar rajulan an mawufi أحجم وما كل برق لا أن يستفزني ولا كل من لا قيت أرضاه ملئما ينا شوى نمتني واندا yake baya shiga cikin mutane yake a'a ha in dai ga mutumin da duk gurin wulaƙanci ba a sa ya ce wa ma kullu barqin la hali ba duk wata walƙiya da ta walƙa ce take ɗauka hankali na ba wala kullu man la kaitu arzahu mun'ima ba duk mutumin da na gan shi nake zaton zai ni'imta ni ba walau anna ahlal ilmi saluhu sanahu walau azzamuhu fil nufusi la uzima inda masu ilimi sun kiyaye ilimin to da ilimin ya kiyaye su idan kuma lokacin kuma da suka wulaƙanta ilimin sai ya zama to ilimin bai kiyaye su ba yake cewa walam aftazil hikmatul ilmi li akhduma man la qaitu lakin li uktama yake cewa ni ban yi ilimi dan ne wa wani hidima ba ni ma na yi shi ne domin ya zama to cewa an ban hidima saboda haka malamai magabata na da can suke cewa sharul ulama man ya dukulu alal umara wa sharul umara man la ya dukulu alal ulama mafi sharrin malamai shine wanda yake zuwa wajen sarakuna mafi sharrin sarakuna shine wanda baya zuwa wajen malamai saboda haka yana da kyau malami ya zamanto yana kimanta kanshi duk mutumin da ya zamanto malami mai koyar da addini yana buƙatar abubuwa guda biyu ɗaya ya fi ɗaya mahimmanci na farko yana bukatar sana'a kamar yadda ita annabi shu'ai take nunawa a cikin suratul hud inda yake cewa qala ya qaumi ara'aytu in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani min rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an lokacin da ya hana su auna lokacin da ya hana su sauya ma'auni da yake nuna musu cewa shi ma yana da arziki da haka ba zai sai abin da ya hana su ba sannan malami yana buƙatar abu mafi mahimmanci shine ya zamanto yana da wadatar suci kamar yadda muhammad lamini shafiqi wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tasa'in da uku yake faɗa cewa na zo da wata sassa daga biladi shafiq da ƙyar ka samu irin waɗanda suke da irin wannan taska yake cewa wannan taska ita ce wadatar zuci wanda da yawa yana daga cikin abubuwan da ya sa ilimi da kuma malamai suka sha wahala a wannan zamani shi ne malami bai da wadatar zuci yana so ya hau katuwar mota yana so ya sanya manya-manyan riguna wanda za ka zama gabata na gari na da ba su da shi amma ko da an yi musu kyautar ma ba sa alta an rawaito daga kuzan gini iya akwai lokacin da haruna rashid ya yi hajji sai ya ce a zagaya da shi wajen malamai su masa wa'azi aka zazzagaya da shi wajen malamai duk malamin da ya je wajen shi zai ɗauke kan kuɗi ya bashi har ya je wajen alkudai bin iyam bin iyam bin iyam ya zamanto cewa ya mai wa'azi ne ratsa jiki bayan ya gama masa wa'azi sai ya ce masa ana bin ka bashi ne huzail bin ce yake cewa eh akwai bashi da na ɗauko a wajen Allah idan za ka iya biya ne na farallai da sunnoni saboda haka sai ya shiga gida ya dinga rusa kuka ma'ar bai wata tana cewa da ka aishi wannan kuɗin da ya baka da ya taimaka mana saboda haka sai kuzair bin iyab ya ci gaba da kuka wanda da kanta ita bai wata ce ya kamata ka tafi ya zamanto cewa ka ba wannan dattijan guri yana da kyau malamin tafsir ya zamanto lokacin da zai tafsirin alkur'ani shirya yadda ya sa wanda idan kuka kalla za ku ga tafsiran da ake yi a najeriya kusan za ka iya kasa su gida hudu za ka iya kasa tafsiran da ake yi a najeriya gida hudu kamar yadda wasu manazarta irin su a ah, Dr. Muhammad Sani Rijiyar Lemo suka faɗa a littafinsa Majalisar tafsirci fi Najeriya ila ai ko kuma asalinsa rubutu ne wanda ya yi shi a wani guri ƙira'atu ifriqiya wanda ya yi shi a wani wata mujalla wata jonar ƙira'atu ifriqiya wanda ya kasa malaman tafsiri ko waɗanda suke yin tafsiri a Najeriya gida hudu akwai kashi na farko waɗanda za a ga tafsirin da suke yi baya wata iya tafsirin jalalaini sukan jawo tafsirin jalalaini su fassara tsaya iya nan wanda wannan tafsirin tafsiri ne mai kyau amma galibi ba za a iya fahimtar karatun yadda ya kamata ba saboda asali tafsirin jalalaini tafsiri ne wanda aka yi shi ba don wani abu ba illa saboda fahimtar ma'ana alkur'ani a jumlaci wannan ya tara ga galibin waɗannan majalisai waɗanda ake dogara da iya tafsir jalalaini za ka ga cewa hatta wanda yake fassara alkur'ani shi kan shi bai gama fahimtar abin da yake faɗa ba waɗanda suke zuwa ko galibi za ka ga suna zuwa ne saboda ibada in za a sauke ƙur'ani to biyu da mutum a irin wannan hanya to ba za ka same shi zai iya fassara maka ko da surori guda biyu na alkur'ani ba akwai kashi na biyu waɗanda su kuma za ka ga idan suka zo tafsiri suna dogara ne da tafsirin jalalain haɗe da harshe su sawi waɗannan su ne sinfi na biyu su kuma gara sinfi na farko da su saboda su na farko sun tsaya iya tafsirin jalalain su kuma da suka ƙara da harshe su sawi wannan ya ƙara wa tafsirin nasu matsala saboda harshe tawi akwai iskoshi da yawa na isra'iliya waɗanda wasu ma ba su dace da matsayin annabawa ba kamar yanzu idan muka ɗauki ayar ta zuwa cikin sotisa inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa hal ataka naba'ul khasu idh tasawwaru al-mihrab idh dakalu ala dawud fa fazi'a minhum shin ka samu labarin wasu da suka yi husuma suka zo wajen annabi dawud sai firgita sai suka nuna mai kakka firgita khasmani baza ba'duna ala ba'd suka ce ai mu mun yi husuma ne mu biyu inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'ja wa liya na'jatun wahida fa qala aktilniha wa 'azzani fil khitab kaga Allah nan gurin yake cewa wannan dan uwana ne yana da tinkiyoyi guda 99 ni kuma yana da tinkiya guda daya amma ya dace sai na hada mai da tinkiyata dan su zama ɗari. saboda haka idan ta koma tafsirin sawi za ka ga cewa sun nuna cewa abin wannan kista take nufi shine annabi dawud yana da mata guda tara saboda haka sai ya ga wata mata kwamandan sa wadda ta birge shi saboda haka sai ya tura wannan kwamandan yaki ya aura matar shi shine Allah subhanahu wataala ya turo mai mala'iku domin su nuna mai abin da yi ba daidai bane kaga wannan fassarar da kuma wannan kista ba ta dace da mutuncin annabawa ba wanda kuma ba shi ne tafsiri mafi inganci ba wanda ka koma tafsirin tawi da sauransu za ka samu cewa duk kawo irin waɗannan tafsiran waɗanda ba su da asali ba su kuma dace da kimar annabawa ba akwai ɓangare na uku waɗanda su kuma su ne waɗanda suke yin tafsiri da ka waɗanda wasu ma suna alfahari cewa su ba sa duba wani littafi a lokacin da suke yin tafsiri a cikin wannan ɓangare za ka samu har akwai waɗanda suke yin wa'azin turmi wanda su ma suna fassara alkur'ani yadda suka ga dama wanda in kana taurara tafsirin su za ka ji suna fassara tafsirin ne gwargwadon yadda ya dace da hausa har yanzu kuma akwai ire-iren su in suka zo za su ce maka kutil karatu Allah ya la'anci masu kara innal ladina tabu za su ce waɗanda suke shan taba kauman ludda za su ce maka waɗanda suke karya lude wa kauman bura sai su ce wa kauman tamaga saboda su abin da suka fahimta kenan alhalin bura a nan wurin yana nufin hallaka to amma su sai su fassara shi da al'auran namiji saboda ma'anar su kenan da hausa ala kulli halin waɗannan su ma har yanzu akwai irin su a majalisanmu na tafsiri waɗanda kuma sun fi yawa a cikin masu wa'azin sirri kashi na hudu su ne waɗanda za ka ga cewa bayan tafsirin jalalai suna karawa da wasu tafsiran domin fahimtar ma'anonin alkur'ani yadda ya kamata wanda hakan yana da muhimmancin gaske magabata na gari sun kasance suna jin tsoron fassara alkur'ani mai girma idan aka kawo musu aya alkur'ani su fassara sun kasance suna jin tsoro sosai an rawaito cewa ibn abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ya yi masa addu'a da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi fassara alqur'ani amma an rawaito ibn abbas yana jin tsoron fassara ayoyin alqur'ani an taɓa tambayar shi akan wata aya wacce za ka iya cewa kwaman aya mana aya ce wacce da yawa an san ta amma yake yadda yi magana a kanta kamar yadda aka rawaito cewa sayyidu bin musayyib da yawa idan aka tambaye shi abu ya kan amsa amma da an zo ta tambaye shi akan alkur'ani sai ya yi shiru ba zai amsa ba Hisham bin Urwa bin Zubair yana cewa ban taɓa jin babana yana fassara wata aya ba duk da cewa kuma urwatu bin zubair yana daga cikin manya-manyan fuqaha'ul madina asaba manya-manyan malaman fiqh na madina wanda kuma babu wanda ya fi sanin hadisan na na aisha kamar yadda ya ji wajen wani babban malamin hadisi urwatu bin zubair yana cewa duk hadisan da na na aisha daga annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su ya ji bal har sai da ya kai cewa ma na na aisha ta fara maimaita masa wasu daga cikin hadisai waɗanda ta riga ta taɓa gaya masa su a baya amma duk da haka baya yadda ya fassara aya alƙur'ani an tambayi abida a salmani tafsirin wata aya sai yake cewa Ita illaha wa da kadar ذهب ya alamu na فيما أنزل القرآن an tambaye ta kan tafsirin wata aya sai ki cewa da wanda ya tambaye shi ka ji tsoron Allah waɗanda suke fassara Qur'ani suka san fassara Qur'ani sun riga sun Mujahid bin Jabr al-Makki duk mutanen da suke karanta manya-manyan littattafan tafsirai na Al-Qur'ani sun san mujahid bin jabir al-makki yana daga cikin manya-manyan malaman tafsiri a cikin tabi'ai yana daga cikin manya-manyan ɗaliban abdullahi ɗan abbas wani ya taɓa zuwa yake cewa da shi an tallabi su fassirar ƙur'ani da ra'ayi yake cewa kai ne kake fassara alƙur'ani da ra'ayinka sai ya fashe da kuka yake cewa ni idan lajari in dai haka ne to ni na zamanto cewa ina da karanta yake cewa na ɗauki alkur'ani daga sama da mutum goma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam. sayyidina abubakar radiyallahu anhu an taba tambayar ta game da tafsirin wata aya saboda haka sai yake fassarawa yake cewa yi sama'in tuzilluni wa arzikin ardin tuzilluni wata sama ce za ta mujinwa wata ƙasa ce zai zama to cewa ta rike ni idan na faɗa abin da ba haka yake a lissafin Allah ba sayyidina Umar radiyallahu anhu duk da kasancewar ba ta haɗa hanya da ɗan. duk da kasancewar ba ta haɗa hanya da ɗan. to an taɓa katancewa tare da shi a wata hudu ba ya karanta wannan ayar wadda take cikin suratul a'ama ya karanta wannan ayar wa fakihatan wa abba aka tambaye shi menene ma'ana abba sai ya ce bai sani ba saboda haka sai da aka ji aka nemo wata fassarar kamar yadda wani malamin ulumar qur'ani yake cewa akwai lokacin da na umar radiyallahu anhu ya karanta wannan ayar innahu zanna allan yaqur waccan ayar take cikin suratul inshiqaq sai ake tambayar ta menene ma'anar lan sai bai sani ba duk jama'a gurin ma ba su sani ba saboda haka sai aka aika ƙauye ana tambayar ma'anan ne ma'anan ya saboda haka suna ma shiga ƙauyen sai suka samu cewa wani a yaro ya yi irin kamar jirgi na leda ɗin ko na takata ko makamancin haka yana jefa shi sama yana dawowa sai aka ji shi yana cewa a tsayi ya tsiro tsairan hatta ya zunna lanya hor? saboda haka sai aka fahimci ma'anar lan hor, lan yarki ba zai dawo ba mana ina yin jirgi yana yin sama yana ya sama har da su ba zai dawo ba saboda haka wannan yake nuna cewa duk mutumin da yake fassara alkur'ani yana da buƙatar ya koma maganganun malamai ba zai iya yiwuwa ya zamanto ya fassara alkur'ani shi kaɗai ba a ƙarshe abin abinda nake so na yi tambayi a kansa a wannan gabatarwa ta wannan karatun tafsiri da za mu fara shine yana da kyau waɗanda suke gabatar da tafsiri ya zamanto cewa idan za su yi tafsiri bayan shiryawar da suka yi da kyau su kula da waɗanda suke yi musu tambaya kamar yadda aka rawaito daga ɗaya daga cikin magabata idan mutum ya yi masa tambaya to yakan ce ya sake maimaita tambaya saboda idan ya maimaita ta kuskure to wani lokacin yana nuna cewa wannan tambayar ba shi ba tashi bace ko kuma tambaya ce ta ta'annuki saboda akwai waɗanda suke yawo a majalisai waɗanda suke haɗa malamai rigima ya tambayi wani malamin kaza sai ya je kuma sai ya tashi tambayar wani malamin wata tambayar irinta saboda ya jira ayyukansu don ya gwara kansu sannan kuma maimaita tambaya yana taimakawa wajen ya zamanto cewa mutumin ya tambayi abin da yake so yadda ya kamata saboda haka daga cikin abubuwan da nake ba da shawara a mu na tafsiri shine yana da kyau ya zamanto cewa in ma za a yi wa wani raddi wanda ya saba maka to kai mai raddi wanda yake na adalci kamar yadda Allah yake cewa cikin suratul maida ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين الشهداء لله بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ku dinga tsayawa da adalci kada yayyar da take tsakaninku da wani ya hana ku yi adalci ku yi adalci wannan shi shine ya zamanto ya fi kusa da tsoron Allah kada saɓanin da yake tsakanin malamai ya hana yin mu'amala da juna kamar yadda Yunus Sadaki yake cewa ban taɓa ganin wanda ya fi Imam Shafi hankali ba yake cewa mun taɓa yin saɓani da shi akan wata matsala bayan na koma gida sai na tafi ina fushi bayan na koma gida sai na ji kawai ana kwankwasa mun kofa sai na ce wane ne sai aka ce mun muhammad bin idris ne na yi tunani na yi tunani na kasa gano wane ne muhammad bin idris wanda na sani ƙarshe sai aka ce sai na cewa shafi shine mai wannan sunan bayan na buɗe kofa sai yake ce min ala yumkin an na kuna ikhwa wa in istalafna fi mas'ala ba zai yi mu zama ƴan uwan juna ba ko da ko mun yi sabani a wajen mas'aloli dan haka yana da kyau mu sani cewa kafin annabi sallallahu alaihi sallam sun yi saɓani a matsaloli da yawa kuma har su suka kare ba su ittifaki ba amma wannan bai tafiyar da yan ta su ba wannan yasa nake yi wa wasici ga malamai da kuma yan uwana ɗaliban ilimin cewa lallai yana da kyau a samu haɗin kai kar ya zamanto idan kuka saba da wani a matsala wannan ya zamanto ya taimaka wajen samun saɓani a tsakaninku Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so a wannan ita ce gabatarwa game da wannan karatu na tafsiri insha Allah ta'ala gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu za mu fara daga suratul fatiha Allah ya ba mu dacewa yanzu za mu amsa za mu ba da koda minti goma ne sai mu amsa abin da ya tsawaka na tambayoyin da aka rubuta Thank you. cewa masu aje mashina da Allah za su dinga ajewa cikin wurin daga yau insha Allah kuma duk wanda ya shiga da mashin shi ba za a da zai dauka ba har sai an tashi daga kala. Assalamu alaikum wannan tambaya ce yanzu amma da farko ya fara godiya ga Allah da ya alisamu da samun dakta da zai tafi a nan ya yake cewa ne nemi sani da zuwa birnin Katsina tambaya yake yake cewa malam ya ji ana faɗa cewa eh, kamar yadda sadaki ya waje ba haka ita ma siga ta waje ba a wajen sallar aure ya tabbata to amma ya karanta a hadisi cikin muwafa inda wata mata ta zo cewa manzan Allah ta aura mashi kanta manzan Allah ya shiru ta ya dai faɗi malam ya san hadisin tambayar da yake yake sai kuma wannan sanarwa ce daga gamammiyar kungiyoyin da'awa na katsina united muslim da'awa association kumda suna gayyata gobe akwai lecture da za a yi a school of nursing da karfe goma wanda shek khalid abubu zai gabatar mai taken alfirkatun najiya da tsofinta da haka ana gayyata wanda allah ya bashi ikon zuwa su yi da goma kamar yadda malamin malikiya suke fada aure yana buƙatar wakilai guda biyar kafin ya zama cewa ya tabbata kuma akwai iya kuma a wannan hadisin shi ma da kake ambata shi ma akwai iya a cikin shi saboda kamar yadda ka kawo farkon halittar amma ba ka kawo karshen shi ba shine lokacin da matar ta nuna tana sa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa bai amince ba ya duk da kai wani mutum ya ce idan ba ka da bukata to ni ina da bukatarka annabi sallallahu ya ce ne kawo ko da bakin karfi abin nan zobe ne na bakin karfi kamar yadda ya zo a lafazin hadisin irsali suwalau khataman min hadidi ka zo ka je ka zo da ko da zobe ne na bakin karfi ƙarfe da mutumin nan bai zo da shi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai surorin alkur'ani da ba da ke na hada su sura kaza da sura kaza da sura kaza sai aka samu tiga inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa zawwajina ka hadima ma aka miyar qur'an mun aura maka ita saboda abin da kake da shi ne daga alqur'ani to kaga wannan ita ce tiga inda ya ce zawwajina ka ma aka miyar qur'an duk da dai zai iya yi wa kai ka ce abin da kake nufi da shi shine wannan ya nemi aure wannan ya ce ya bayar to wannan ne ita ma siga ce da an aura ina nan sallallahu alaihi sallam a matsayin waliyi yadda tun da shi ne shugaba na gaba daya kuma yana fatankwacin waliyi shi kuwa dama an ango babu shi a musulunci akwai dai wasu ana da iya samun wani amma ba wani ina fatan mun ga ta saboda ka a hadisin ma akwai siga Thank you.

cewa da da ya ina magana akan abin da ake faɗa an gama cita an gama ɗaura kauri ciyarwa shayarwa koya addini gurin zagayawa duk yana ga Allah yana gari. wani lokacin za ka iya cewa tambihi ne ba zai kirfa inna zikira tabbawar mu'mini ba zai kirfa inna zikira tabbawar mu'mini ba za ka iya cewa a matsayin tambihi ya ce saboda haka kaga babu laifi idan an nabbahar da shi abu na biyu kuma da malam sadio kai kanka ka faɗa shine mutanen namu suna da nasaru in ka kalla zamantakewa ta aure har a majalisanmu na ilimi ma ba ta kafai ake karantar da su ba to na ba da mutane da kuma katancewa suna can na ƙasu a ɓangaren shi kan shi ba wani abin mamaki ba ne idan ya zamanto cewa an samu ɗin to ina ga babu laifi idan malamai sun gabatarwa ne kyau game da haka Allah ba mu sa kace ne da na ga shi wata lamu din gani a ah, kuma da ba ta